Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin gidan TV nan namu mai albarka, wato Shahidan mu TV. A yau ma a tare da ni insha Allah za mu yi magana ne akan watan safar. Sunana Zainab Abdullahi. Watan safar wata ne na biyu da ke biye da jerin watanni goma sha biyu na ƙidayar watannin Musulunci. Um, sanannen abu ne cewa watan safar wata ne da musibu da bala'o'i kan yawaita a cikinsa ta iya yiwuwa kamar a dalilai guda biyu ne kamar yadda marubucin littafin alama sayid almajlisi marubucin littafin biharul anwar ya bayyana a wani littafinsa mai suna zadul, a adad inda yake cewa ta iya yiwuwa ta ta kasance saboda dalilai guda biyu dalili na farko shine kuwa ta iya yiwa saboda a wannan wata ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wafati zai iya yiwa kuma saboda yana biye da watanni uku masu alfarma wato zulƙi'ida zulhajji da kuma almuharram waɗanda aka haramta yaƙi a cikinsu amma yanzu ƙofar yaƙin a buɗe take amma duk da haka akwai addu'o'i um, daga kariya da musibu da bala'o'i da kan auku a cikin watan nan um, ga wanda yake buƙatar sanin wannan addu'a sai ya duba mufatihul jinan babi na biyu fasali na takwas sannan yadda wannan addu'a ta zo ita shine ana so a yawaita karanta wannan addu'a a kullum a cikin watan nan tun daga farkon wata har zuwa ƙarshen wata sannan kuma kullum so goma har wala yau akwai addu'o'i na neman tsari da musibu da bala'o'i a cikin wannan watan sannan shi ma yana cikin littafin mifatuhul jinan za ka du amma yana sashin baƙiyatu salihat za a duba munajatul isti'aza wa innan munajatotin guda goma wanda imam jawad alaihi salam ya kawo har wala yau dai ana so a yawaita addu'o'i daga kariya daga masibu da um, bala'o'i da ke cikin watan nan um, wasu abubuwa da suka faru a cikin watan nan su ne um, ayyukan da ake yi a cikin watan nan sun hada da akwai ayyuka isti'aza sannan kuma akwai ayyuka khas ayyuka isti'aza dai ayyuka ne waɗanda ake yin su a cikin kowane wata na watanni goma sha biyu a kalandar musulunci wa'innan abubuwa da ake so a yi sun hada da akwai azumi kamar a ce azumin farko ko tsakiyar wata kamar sha uku sha hudu sha biyar ko kuma ƙarshen wata sannan har wala yau akwai um, karatun alkur'ani kamar suratul nahal anfal tauba da dai wasu sauran surori sannan kuma har wala yau akwai salloli su ma wanda ake son a yi a farko tsakiya da ƙarshen wata um, sannan ayyuka kasa da ake so a yi a cikin watan nan su ne ana son a yawaita addu'o'i sannan ana son a yawaita sadaka sadakan ya zama na cewa ko da baka yi kullum ba za ka iya yi kamar ranar alhamis ko ranar juma'a ko da da tsagin rabin dabino ne sannan akwai ziyarar imam hussein alaihi salam ranar 20 ga wata wanda shine muhimmin ma ayyukan da ake so a gabatar a cikin wannan wata na safar sannan kuma har wala yau ana so a yawaita addu'o'i saboda kariya daga shedan da kuma sauran musibu sannan abu sanannen abu ne cewa an an haramta yin bukukuwa a cikin wannan wata na safar sannan kuma an haramta tafiye-tafiye in ba tafiyan da ya zama dole ba a wasu abubuwa da suka faru a cikin wannan wata na safar shine a ɗaya ga watan safar ne aka kawo kan imam hussein alaihi salam zuwa birnin dimashka a wata ruwaya sannan kuma a wata ruwayan ma a ɗaya ga watan nan ne zaid ibn imam aliyu zainal abidin ya shahada shi ma sannan a bakwai ga watan safar ɗinnan ne aka haifi imam musal kazim sannan har wala yau a bakwai ga watan safar ɗinnan ne imam hassan al almujtafa ya shahada kun ga kenan ya kasance abubuwa biyu sun haɗu a ranar bakwai ga wata ga wiladatu sannan kuma ga wafatin a imma alaihi musalam sannan kuma har wala yau a 20 ga wata nan ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara ciwo sannan a 28 ga watan nan ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi wafati am sannan kuma har wala yau a ƙarshen watan nan ne imam ali arida shi ma ya wafati duk da cewa akwai bambancin ra'ayoyi wasu malamai sun ce 23 ga watan zulƙada ne ya yi wafati irin abubuwan da suka faru kenan a watan safar ina fata za a kiyaye su kuma za a ɗabbaƙa ga aikata su kar ku manta dai kuna tare da ni ne zainab abdullahi sannan kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawan salarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa ilmantarwa har ma da wa'azantarwa a cikin wannan tasha tamu mun gode da kallon tashar shahidanmu tv assalamu alaikum